نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد شر الأمور a tafsirin qur'ani da muke cikin wannan wata mai albarka yau za karanta aya ta arba'in da shida suratul bakara. wasta'inu واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها نعم. لكبيرة إلا على الخاسرين الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة ita wannan aya da muka karanta استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين قل لكم لكم تهكم بطلع kuma lallai ta tsalla tana da wahala ko da masu tawadu suwaye masu tawadu wanda waɗanda tsalla ba ta wahala da su Allah yake su suke zato waɗanda kuke da to su masu saduwa ne da ubangijin su kuma lalle su masu komawa ne da shi wato al'amarin su ƙarshe zai koma da Allah mushkila ta farko da take cikin wannan aya ita ce kalmar da ko Allah yake waɗanda Allah ba ta wahala da yake su ne waɗanda suke da kan za su da shi ashe da ko game da saduwa da Allah yana isarwa wajen imani ko ko akwai tukana walwala cikin qur'ani ma'azallah qur'ani littafi guda ne babu da walwala domin magana ce ta Allah mai wadatu Allah mai wadatu ya ce waɗanda Allah ba ta wahala da yau su ne waɗanda suke da kan su sadu da shi ko kun gani zaton ɗin kuma a ƙur'ani fa Allah ya aibata shi wurare da yawa

يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا إن الله تواب رحيم سورة البقرة أما يتي وأن ذكرنا بات منك وهذا كل ما تذكر لك وأقول شيء وأن آية كما سورة الحجرات

الرجل لما ألا أيضا إلا الذين لا يؤمنون الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به العلم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا que kalma ta garko a harshen larabci tana zuwa da ma'ana kashi wani guri ta zo da ma'anar ta wani guri kuma lam yuqsadu biha ala sabil at-tafsis ba wai su bari isra'ila ne kai aka kebe ba inna ma hiya ammatun lahum wa wannan umarni ya game bani isra'ila kuma ya game wasu al'umma don haka yanzu musulmai muna ciki wannan umarni da Allah ya yi a suratul baqara cewa ku nemi taimako ta hakuri da sallah umarnin nan ba bani isra'ila ne kadai Allah yake ba har mu musulmai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mu ma fa Allah yana umurtar mu da mu nemi taimako ta hakuri da sallah darasi na biyu wanda shi ne muskila, ta biyu da take cikin waɗannan ayoyi da muka karanta ita ce Allah maɗaukaki yana umurtar mu ne fa da cewa idan al'amari ya rikice ma wani mu to ya nemi taimako ta yin ayyuka guda biyu wasta'inu bis sabri was salati ku nemi taimako in damuwa ta same ku ta yin abubuwa guda biyu abu na farko shine hakuri na biyu shine sallah Allah madaukaki ya haɗa mana magunguna guda biyu ɗaya a ɓoye ɗaya a bayyane magunguna na damuwa ga ɗan adam na ɓoye shine hakuri na bayyane shi ne sallah sai Allah ya fara bayyana na ɓoye ɗin kafin ya bayyana na bayyana na ɓoye wato shi ne haƙuri Allah ya ce wasta'inu bi sabri wa salati domin za a ƙara ci gaba da magana Allah madaukaki sai ya jinkirta sallah a bayan haƙuri ba wai dan haƙuri ya fi sallah ba haƙuri na da matsayinsa na musamman bari in gaya muku hadisi guda wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum biyu suka rawaito abu umama al-bahili da kuma jabir bin abdullah al-asad Allah ya kara musu yarda hadisi yana cikin as-sahiha hadisi na dubu da ɗari hudu da cikin da biyar suka ce wata rana su ila rasulullah an tambayi manzon Allah ya rasulullah ka ce imani yana da rasa har guda saba'in da yan kai yadda muka yi bayani malaman suna sun tabbatar rashin imani saba'in da tare wani sai tambayi manzon Allah ya ce cikin rassan na imani alam cikin waɗannan rasa saba'in da tara wani reshe ne ya fi falala ba ya fi girma ba yana da kyau ku gane bambancin abu biyu ya fi girma da kuma ya fi falala falala daban girma daban wato abin da mutumin yake nufi shi ne ya rasulullah cikin rassa saba'in da tara na imani wani reshe ne wanda amfaninsa ya fi yawa amma in kana neman reshe da ya fi girma annabi ya faɗa mana cikin hadisin da yake sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce, reshen da ya fi girma shine la ilaha illallah domin da zaran musulmi ya rasa wannan reshe ya zama kafiri babban reshe cikin rasa saba'in da tara na imani reshen da ya fi girma shine kalmar shahada da zarar mutum ya rasa wannan reshe ko ya rasa musulunci baki ɗaya to amma reshen da ya fi falala wannan sahabi yake tambaya ayyul imani afdal daga rasan imani wanda reshe ne ya fi falala قال في النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الصبر والسماحة reshen da aka fi saurin samun gajiyarsa amfanin shi shi ne reshe na haƙuri da kuma sauƙin kai duk mutumin da Allah ya bashi haƙuri da saukin kai to wannan mutum ya samu reshen da aka fi samun falala daga cikin rassan imani guda saba'in da tara kada ka yarda ka ɗauki siffa ta rashin haƙuri Allah shi kare mu to ko da damuwa ta same ku sai Allah ya ba ku magunguna guda biyu yace ku nemi taimako ta abu biyu sai yace ta hakuri kuma kun ji yadda manzon Allah ya bayyana mana matsayin hakuri babu reshe daga cikin rassan imani wanda falalansa ya fi na hakuri to sannan kuma abu na biyu Allah ta wa ta'ala yace ya ce da sallah sai ce amma ta sallah tana da wuya sai da masu tawali'u waɗannan magunguna guda biyu Allah madaukaki ya ba mu su kai tsaye cikin suratul baqara me ce hikimar wannan magana malamai suka ce abinda Allah yake nufi shine ku nemi taimako in damuwa ta same ku ku nemi taimakon Allah ta abu biyu na farko haƙuri kun ga hakuri shine zai kawar maka damuwa sallah da Allah madaukaki yace ayi ina son ku gane nan ne mushkila take ciki kada ka yi tsammanin wai Allah yana nufi in damuwa ta same ka shi ke nan sai ka dinga gwamza sallah ba wani ake nufi ba ana nufin ku nemi taimako ta abu biyu na farko haƙuri na biyu sallah sannan nan da za ku yi cikinta akwai wa'azi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar domin haka ko ni tsananin damuwarka in ka fara sallah tunani da tunanin surar da ka ɗauko sai ya ɗauke ma damuwar da kake ciki ya maida maka tunanin lahira cikin zuciya shi kenan Allah sai ya yi maka wannan damuwa wanda hadisi ya tabbata a cikin sahih sunan Abi Dawud hadisi na 1192 hadisi Hudayr bin Yaman yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idan khadabahu amrun sallah manzo Allah ya kasance idan damuwa ta tsananta gare shi wani al'amari ya tsananta a gare shi sai ya kama sallah to wannan sallah kana iya tambani ko wasila ce wannan yasa tilas ku yi haƙuri in faɗaɗa bayani akan wannan matsala da Allah ya ce ku nemi taimako ta haƙuri da sallah ita wannan sallar da Allah ya faɗa ba wai yana nufin ku yi ta sallah bane da nufin cewa Allah ya yaye muku damuwa maganin damuwan ne Allah ya faɗa na farko menene hakuri bi sabri maganin haƙuri maganin damuwan kenan ita sallar kuma fa za ta tuna muku lahira ne tunanin lahira ko zai rage maka damuwar da ta same ka yana da kyau ku gane kalmar alwasila a mutum tana ɗauka ana kashi biyu alwasila ta farko wani guri ne a gidan aljanna wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da dama sun wannan hadisi dangane da ita wannan wuri shi wannan guri da ake kiransa alwasila da yake cikin gidan aljanna ka duba hajin arwa na ibn al-qayyim al-jawziya mujallal na farko shafi na 134 akwai hadil arwa wanda yake da mujalladai akwai kuma wanda yake sifili ɗaya ne a mujallar na farko shafi na ɗari da talatin da hudu ibn qayyim jawziya yace lamma kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a'zama al-khalqi ubudiyyatan li rabbih yace manzon Allah duk halittun Allah babu wanda ya fi shi tsananta ibada ga Allah wato gaba ɗaya halittun Allah dan yace a'zamu khalqi ubudiyya duk cikin halittu kaf mutane babu wanda ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tsananin bautan Allah annabi da kansa ya faɗa ce ana a'lamukum billah wa attaqu lahu na fi ku sanin Allah kuma na fi ku jin tsoronsa tun da annabi ya fi mu sanin Allah kuma ya fi mu jin tsoronsa kaga dole ya fi mu kuma tsananin bautansa ibn al-qayyim al-jawziyya yake da suke annabi ya fi kowa bautan Allah wa a'lamahu bihi kuma ya fi kowa sanin Allah wa ashaddahu lahu khashya kuma ya fi kowa tsananin tsoron Allah madaukaki wa a'zamahum lahu mahabbatan sannan ya fi kowane dan adam son Allah madaukaki babu mutumin da zai ce ya fi annabi son Allah ko ya fi shi tsoron Allah ko ya fi shi sanin Allah ko ya fi shi bautan Allah abubuwa guda hudu din nan manzon Allah ya ke banta da su tun da shi ya fi kowa tsananin bautan Allah ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa tsananin tsoron Allah kuma ya fi kowa son Allah ibn qayyim yace kanat manzilatuhu aqrabu manazil ila Allah don haka gidan da zai samu a aljanna daga wannan gida sai Allah madaukaki duk gidajen yan aljanna babu gidan da ya fi kusa da Allah irin gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ibn al-qayyim yace wa hiya a'ma daraja fil janna gidan annabi shine darajar da ta fi ɗaukaka a gidan aljanna kun sani akwai hadisi wanda ya kanta yana sahihu jami'i hadisi na 2126 hadisin kare da kara maka yarda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna fil jannati mi'ata daraja a gidan aljanna akwai hawa ɗari gidan aljanna akwai hawa ɗari ya Allah ko hawa farko ka samu hawa guda ɗari a gidan aljanna cikin wannan hadisi annabi ya ce fa idza Allah in za ku roki Allah ku roke shi da babban mataki na ce Allah ta fa mun farko da ku ce na dare domin da annabi ya ce aljanna tana da hawa ɗari sai ya ce to in za ku roki Allah fas'aluhul firdaus ku roke shi ya ba ku firdaus fa innahu awsatul janna yace dole ko firdaus shine tsakiyar aljanna wa a'lam janna kuma firdaus ita ce sama an sama da kowane gida a aljanna sai an ya ce wa fawqahu arshu rahman sama da Aljanna firdaus babu komai sai al'arshin Allah mai rahama wa minhu taqjur janna kuma duka rafuka na aljanna daga alfirdaus suke gangarowa su gangara kowace gida a gidan aljanna akwai ƙoramu da dama to duk wani rafi da yake gidan aljanna yana tasowa ne daga alfirdaus saman alfirdaus kuwa al'arshin ubangiji ne to cikin firdaus ɗin ba wai guda ɗaya ba ne annabi ya ce wato daraja kafin aka ce daraja ba wai ana bayani ne akan nau'in ana bayani ne akan jinsin ba ana bayani ne akan nau'insa wato abin nufin aljanna tana da nau'i nau'i daban-daban har guda ɗaya nau'i na sama shine al-firdaus to a wannan nau'i aljannar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ke wato in ka ɗauka kuma daraja ta firdaus hawa na ɗari ɗin to nan ma kuma wasu sun fi wasu a firdaus ɗin wanda ya fi a cikin firdausi ɗin shi ne aljannar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan aljanna sunanta alwasila ita kaɗai ce ibn qayyim al-jawziya yace wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ummatahu sai annabi ya umarci al'ummarsa an yas'aluha lahu suruqar masa Allah ya bashi wannan aljanna annabi ya ce ko al'ummarsa ku roƙan masa Allah ya ba shi wannan aljanna ta alwasila liyanalu bi hadha ad-du'a zulfa min Allah idan ko roki Allah ya ba mu annabi alwasila ku kuma roƙon Allah da kuka yi masa din kuma Allah zai saka muku sakayyar yadda za ku samu ita ce za ku daɗa zuwa kusa da Allah duk wanda ya roƙar ma annabi cewa Allah ka ba mu annabi wannan aljanna ba kamar zai je kusa da Allah ya ziyadatul imani kuma Allah zai kara maka imani ibn al-qayyim yace wa aidan fa inna Allah subhanahu kuma ku lura Allah madaukaki qaddara halahu bi asbabin Allah madaukaki yayi masa tanadin wannan gida na aljanna amma fa ya kaddara annabi zai samu gidan ta wani sababi min hada da cikin sabubban da za su sa annabi ya samu gidan du'a'u ummatihi lahu shine addu'ar da al'ummarsa za su yi masa bima naluhu ala yadihi min al-imani wal huda tunda ko al'ummarsa kun samu imani ta hannun annabi Muhammad kun samu shirya ta hannun manzon Allah to sai ku yi masa aiki guda shine ku roƙa masa Allah ya baki wannan aljamma? to ta yaya za a yi mu ma annabi Allah madaukaki ya shi wannan aljanna ta alwasila ba da ta ake addu'an ba ka duba sahih muslim hadisin abdullahi bin amr Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake idan fa'alt idza sami'tum idan kun ji ladan yana kiran sallah fa qulu misla ma yaqulu sai ku faɗi irin abin da yake faɗa thumma sallu alayya sallan ku yi salati in ji Allah ladan in yana kiran sallah kuma irin abin da yake faɗa summa bi ma'ana idan ladan ya gama kiran sallah ku yi salati fa innahu man salla alayya salatan dan ko wanda ya min wata salati wani salati guda daya sallallahu alaihi biha asharan Allah zai masa salati a dalilin guda ɗaya din nan za a yi masa goma kuma kun san salatin Allah madaukaki Allah yana salati mala'iku suna salati ga masu imani kamar yadda ya faɗa mana suratul ahzab huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur hmm. kana bil mu'minina rahima Allah ya gaya mana suratul ahzab huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu Allah din ne fa shine yake muku salati shi da mala'ikunsa salati na mala'iku addu'a suna addu'a gare mu in an ce mala'iku suna mana salati wato suna mana addu'a Allah madaukaki salatin sa gabawa shine ya masa gafara ya ba shi rahama annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wanda ya yi salati guda Allah zai masa goma ko ga manzon Allah ya jera maganar daki daki yace da farko illa da kira sallah ku faɗi abin da yake faɗa sannan in ya gama kiran sallah ku yi min salati da annabi ya faɗi wannan magana sai ya ce sun masalu liyar wasila da sannan ku roƙa ne Allah ya bani alwasila gidan aljanna nan fa innaha manzilatun fil janna domin alwasila wani masauki ne a gidan aljanna annabi yana gaya masa habbai don ku sani ba wani masauki ne a gidan aljanna la tambadi illa li abdin min wannan masauke guda ɗaya ne rak sannan babu mai cancantarsa face mutum ɗaya cikin bayan Allah maɗaukaki mutum ɗaya ne zai samu wannan gida na aljanna kuma babu irin wannan gida kaf cikin gidajen aljanna sai na ya ce wa arju an akuna ni ko fatan idan ni zan samu ci gaba da addu'a ku ta roƙon Allah ya bani alwasila to ji annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yace ta bari ma ni in ba ku sakamako faman sa'ala li ta wanda ya roƙa min Allah ya bani alwasila hallat lahu shafa'atu ni kuma cetonsa ya wajaba a kaina wato idan kuna so in cece ku to ku roƙa ni aljanna kaga kenan an aiki ya same mu wanda duk yake son ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ya roƙa ma annabi Muhammad Allah madaukaki ya bashi alwasila wannan masauki da yake cikin gidan aljanna kun ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu gurin da ake yin addu'a din da za ka ɗauke wannan addu'a daga wannan mahalli da ka saba ka'ida domin annabi ya gaya mana mahallin da ake addu'a din a wace mahal a wani mahalli ake addu'an lokacin da ladan ya gama kiran sallah shi kenan idan ladan ya gama kiran sallah kayi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ka roƙa masa wannan gida na aljanna alwasila da za ka canza gurbin wannan addu'a din ka yi addu'a a wani mahalli to da baka dace da sunnar manzon Allah ba to yaya ake roƙar ma annabi cewa za mu yi Allah ka bashi alwasila da baki haka nan da Hausa yadda ake roƙar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alwasila annabi ya yi mana bayani kamar yadda ya bayyana mana lokacin da ake yin addu'a din me yasa annabi ya zaɓi lokacin da ake kiran sallah a roƙar masa wannan gida na aljanna domin hadisai sun inganta daga gare shi misali as-sahiha hadisi na 1469 sahihu targhib hadisi na 262 sahihu tayyib hadisi na 75 hadisi sahal bin sa'd saidi ya kara masa yarda yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace tintan la turaddan a wata riwaya ma turaddan wasu abubuwa guda biyu ba a ƙin karɓarsu. su addu'o'i guda biyu ba a ƙin karɓarsu. su sai annabi ya ce addu'a'u inda nida'i addu'ar da aka yi lokacin kiran sallah wa tahtal matar da kuma karkashin ruwan sama ana ana ruwan sama mutum yayi addu'a Allah zai karɓar masa sannan kuma bayan ladan ya gama kiran sallah in mutum yayi addu'a Allah zai karɓar masa wannan wani kuskure ne wanda shaitan ya sa wasu suna aikatawa ko za annabi ya ce addu'a bayan kiran sallah Allah yana karba haka nan addu'ar da aka yi a wata riwaya tsakanin kiran sallah da iqama Allah yana karba don haka yasa ake son mutum ya yi nafila bayan kiran sallah kafin a yi iqama shaitan sai ya rubuta wasu maimakon su addu'a tsakanin kiran sallah da iqama sai suna addu'a bayan iqama kafin kabbaran haram ka lura da kyau zaka ga wasu idan an gama ta da iqama kafin liman ya kabbara sai su daga hannu bid'a ce ba nan ne mahallin addu'an ba mahallin addu'a shine lokacin da ladan ya gama kiran sallah in kai addu'a Allah zai karba haka kuma tsakanin kiran sallar nan da ta da iqama idan kai addu'a Allah zai karba bayan iqama kafin kabbara harama babu hadisi sallallahu alaihi wa sallam da aka ce wani addu'a Allah ka samu gani a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ce wa inda ya'si hina yalhamu ba'dhum ba'dha lokacin da ake yaki lokacin da yaki ya hautsi idan mutum ya yi addu'a Allah yana karba kun ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zaba mana lokacin da ya fi dacewa mu roƙar masa wannan gida na aljanna kuma wannan lokaci da za a yi masa wannan addu'a lokaci ne wanda ya samu garanti na ijaba duk wanda ya yi addu'a wannan lokaci Allah zai karba don haka bayan ka yi salati ga annabi Muhammad lokacin da ba zai ya gama kira sallah ka roƙar ma annabi alwasila daidai ne kuma ka yi addu'a ka roƙi buƙatar ka a wannan lokaci kuma addu'an nan ba ta buƙatar sai kana da alwala ba ta buƙatar kana cikin sallah addu'a ce wadda za ka yi ka buɗe baki ka ka gaya ma Allah buƙatar ka Allah zai karba ba sai ka yi alwala ko ka yi sallah ba hadisi ya zo cikin sahihul bukhari hadisin jabir bin abdullah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu yadda ma ake addu'a النبي يتي من قال هنا يسمع النداء لوكتين لمتين يدتين أن تم تيتي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته شكرا يا أدعو أن تركب اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أي توسل آت محمدا الوسيلة والفضيلة وضعته مقاما محمودا الذي وعدته سأنا جيسي وان هتا حمت له شفاعة يوم القيامة سيطول نمو تنيا وجبع وجبعتين أرامر القيامة أما ولي سيزرتي har da maganar annabi hallat lahu shafa'ati din duk sai ya ba mu ka Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma ya Allah ubangijin wannan kira cikakkiya domin kira cikakkiya ita ce kira sallah kira da ake wa bayi su zo su bauta ma Allah wasalatil qa'ima kuma ya Allah ubangijin wannan sallah da ta tsayu sallar da za a yi dinnan yana roƙonka ka kai tawassuli ati muhammadan alwasilata ka ba wa muhammadu gidan aljannan nan mai suna alwasila wal fadila kuma ka ƙara masa falala wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta kuma ka tada shi a kiyama ya samu muqami na yabo wanda kai masa alƙawari عند الله يفدى ومن الليل فتهجد به نافلة لك نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الله تبارك وتعالى يتوى الذي إن دري كتاش كي تنافي فلو فتهجد به كي تهجد cikin dare ana fatan a ranar tashin kiyama Allah zai tada kai da wani matsayi na yabo wannan matsayi na yabo Shi ne ceto da zai yi ma al'umma baki ɗaya a filin hisabi annabi ya ce wanda ya yi wannan addu'a ya roƙan min Allah ya bani gidan aljanna mai sunar alwasila to shi kuwa cetonsa ya waje ba a kai na a ranar tashin kiyama wannan addu'a ba maza kawai suke yi ba har mata ko su ne ba su son ceton manzon Allah yadda maza ke so mata ma suna don haka duk abin da manzon Allah ya faɗa ɗin nan ana son dukkan wani musulmi ya aikata namiji ne ko mace kun ga sigar ma addu'ar annabi ya karantar da mu akwai wata riwaya ta abdullahi bin mas'ud Allah shi kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yanda ake raukan min wannan gida shine ku ce Allahumma a'ti Muhammadan al-wasilata wal fadila waj'al fil a'la wa fil mustafina mahabbatahu wa fil muqarrabina dhikrahu manzo Allah ya ce in kun yi haka wajabat lahu shafa'atu yawmal qiyama duk mutumin da ya yayi wannan addu'a to cetonsa yana yana ba a kai na ranar tashin kiyama in ga mun samu addu'ar kashi biyu ko dai kai Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila وضعه مقاما محمودا الذي وعدته كوكما كي اللهم اعط محمدا الوسيلة والفضيلة واجعل في الاعلين درجته وفي المتقين محبته وفي المقرب ذكره ɗayan دي قلنا nan wanda duk mutum ya ɗauka ya dace da sigar da ta fito da Annabi in an gama kiran sallah ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam salati kuwa dai mun ta sigar da ta fi dacewa na salati ita ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidun majid ka duba kitabun salat wani littafi da aka rubuta na salati da annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ita ce alwasila ta farko a musulunci alwasila ta biyu wadda ita ce muke magana a kai ita ce wadda wannan ayar da muke karantawa na suratul baqara ce magana a kai ah, ta samu ayar da take suratul ma'ida aya ta 35 wanda Allah madaukaki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا wannan babi ya kunshi matsala mai girma musamman ga mutanen ƙasarmu da dama mutane sun auka cikin haɗari dangane da matsala ta alwasila wanda shi ne abin da nake nufi da mushkila ta biyu da take cikin ita wannan aya ta suratul baqara wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in Allah ya ce ku nemi taimakonsa ta haƙuri da sallah ku nemi taimakon Allah ta haƙuri da sallah ta haƙuri da sallah shin Allah ya ke sallah saboda kusantar shi domin ya yaye mana damuwa ake nufi ko koyaya Ga shi waccan aya ta suratul ma'ida Allah ya ce mana mu ji tsoronsa mu nemi kusantarsa domin ku sani wanda baya kusa da Allah Allah madaukaki baya biya masa bukata kafin ka samu biyan bukata sai ka je kusa da Allah at-tawassul shine mutum ya aikata wani aiki wanda yake fatan a dalilin wannan aiki Allah ya biya masa bukata misali addu'ar da muka karanta ɗazu kun ga cikin ta akwai atawassul annabi sallallahu alaihi wa sallam ce, addu'ar ita ce Allahumma rabb hadhihi da'awati tamma ya Allah ubangijin wannan kira da aka yi kai kana tawassuli da kiran sallah kiran sallah ibada ne ibadan nan kuma Allah ya shar'anta sai kamar kana cewa ya Allah kai kace a kiran sallah to albarkacin kiran sallan nan wasalatin ƙa'ima da sallan nan da lokacinta ya zo ina roƙonka ka ba wa annabi Muhammad gidan alwasila a aljanna ko ga kayi tawassuli da wasu abubuwa guda biyu don ka roƙar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya samu gida a aljanna wannan gida mai suna alwasila to tawassuli shine ka gabatar da wani aiki don kana fatan Allah madaukakin sarki ya biya maka bukata a dalilin wannan aiki kun ga wannan aya da take suratul ma'ida mutane da yawa sun jahilce ta kamar yadda aka jahilci wannan aya ta suratul baqara akwai mutane da yawa da suke kafa hujja cewa idan damuwa ta samu mutum daidai ne ya yi yin nafin filu da nufin Allah maɗaukaki ya yaye masa wannan damuwa akwai wani malami da ake kiransa Dr. Umar Uraishi ya rubuta wani littafi ana samun sa a ƙasar nan sunan littafin ayatun mazluma wato littafin da ya rubuta ya rubuta ne akan wasu ayoyi na ƙur'ani da aka cuce su shi a ganin sa akwai ayoyin ƙur'ani da aka cuce su in an ce an cuci ayar ƙur'ani ana nufin wato ba a ɗauki ayan akan manufanta ba an yi mata kuskuren fahimta abinda take nufi ba shi wasu suka fahimta ba ya rubuta littafi guda ta cokan ya tattaro ayoyin ƙur'ani da aka yi musu kuskuren fahimta sai ya yi ma littafin suna ayatun mazluma ayoyi da aka cuce su ka duba shafi na ɗari da talatin da shida ya ce wannan aya ta suratul ma'ida tana cikin ayoyin da mutane suka yi mata kuskuren fahimta ba nan Najeriya kaɗai ba kusan duniya baki ne. A tawassul da Allah ya ce kafin mu roƙe shi mu gabatar da wani aiki wanda zai kai mu kusa da Allah. Ita ibtahu ilaihin wasila haifu fahimar kathirun min nasi wasila ta fahman khati'an malamin yace mutane da yawa sun yi kuskuren fahimta game da kalmar alwasila yace fa za'amu hal wasilata bin nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam suna iya cewa abinda ake nufi da alwasila shine a gabatar da sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam misali mutum yace ya kai muhammad ya annabi muhammad ka biya min bukata wa ala baitihi ko ko mutum ya ce ya zuriyar annabi Muhammad kamar yadda wasu suke neman taimako da al-Hasan jikan manzon Allah da kuma al-Husayn wa kaza awliya da kuma yadda wasu suke neman alwasila da waliyan Allah والصالحين da mutanen kwarai yace wata wasa'u fiha hatta shamanat mashayikh turuq mutane suka dinga faɗaɗa al'amarin wasila sai da suka gane da shehunan tariku ka ji an ce maka saboda shehi wani Allah ka bani ko kuwa shehi wani ka bani kai tsaye ka ga an bar ma Allah mu maɗaukaki yace wata wasu bi ayi shay'in fa kullu wasilatin indahum mashru'a tunda Allah ya ce mu nemi kusanta gare shi bai ce mu roƙe shi kai tsaye ba yace ku nemi kusanta gare ni wato sai suka ɗauka abin da Allah yake nufi shine in kana da bukata to ka gabatar da bukatar nan ga wani wanda yake kusa da Allah ba shi Allah ba sai ya ce wal alwasilatu fi shar'i hiya taqarrubu ila Allah ta'ala a shari'ar musulunci idan aka ce alwasila kusantar Allah madaukaki kenan ana kusantar Allah din nan bil imani bihi wal amal ta imani da Allah da kuma aikin kwarai talaban litaqarrub minhu ta'ala dan fatan a kusanci Allah madaukaki wal habwatu ladaihi da kuma fatan a samu wani rabo wajensa wa darajatu indahu subhanahu wa ta'ala da kuma samun daraja wajen Allah ne tsarki da daukaka aw li qaba'i hajatin ko ko dan ya biya ma mutum wata bukata bil husuli alama qulubi ya samu abin da yake nema fauzi gobe ko ya ci rabon wani abin da yake burin ya samu wannan jasimin min marhubin ko ya tsira daga wani abu da yake tsoro wata haƙiƙu naf'in aw daf'u ko ko yana roƙon Allah ya tabbatar da masa wani amfani ko ya tunkuɗe masa wata cuta alwasila ita ce ka gabatar da wani aiki saboda fatan Allah ya biya maka wata bukata bukatan nan ko ta duniya ko ta lahira A wasila, هذه الوسيلة وإنها لا بد لها من شروط أساسية أكرنتر ita alwasila tana da sharuɗa, waɗanda dole sai an cika sharuɗan nan kafin na alwasila nan ta zama ta inganta ista'inu bis sabri was ku nemi taimakon Allah ta haƙuri da sallah da Allah ya ce ta haƙuri da sallah shi ke mu kama sallah saboda damuwa ta same mu kalla kafin mu yi tawassuli da sallah akwai sharuɗa in damuwa ta same ka kana da buƙatar Allah ya yi maka ita ko kana da wani abu da kake burin Allah ya baka ko kana da wani abu da kake jin tsoro kana fatan Allah ya tsere da kai daga gare shi to za ka yi sallah ko tunda Allah ya ce ku nemi taimako ta haƙuri da sallah na'am ka nemi taimako ta haƙuri da sallah to sallar ya za a yi ta akwai sharuɗa kafin ka gabatar da dukkan wani aiki a matsayin ya zame maka wasila ga Allah don a biya maka wata bukata dole sai ka cimma waɗannan sharuɗa malamin ya ce sharaɗi na farko an ya kuna muka wasu ila Allah mu'minan saliha shi wanda yake neman ya gabatar da wani aiki wajen Allah madaukaki saboda Allah ya yi masa wata damuwa ko ya biya masa wata bukata shi ne yin wannan aikin dole ne tukun da farko ya zama musulmi na kwarai idan ba musulmin kirki ba ne ya gabatar da wannan aiki aikin banza sannan kuma kafiri in ya gabatar da wannan aiki bai kusantar Allah don haka sharaɗin tawassuli ga Allah dole na farko ya zama mai yinsa musulmi ne kuma na kwarai ce na biyu al'amalin mutawassul bihi aikin da za a gabatar ya kusa da Allah ya kasance ma shara Allahu ta'ala li ibadihi Allah ya shar'anta yace idan damuwa ta samu ayi kaza to idan damuwar ta same ka sai ka aikata wannan aikin to Allah madaukaki sai ya biya ma bukata yace na uku al'amalin mashru'u qurbatan aikin da aka ce ka yi don ka kusanci Allah a dalilin wannan aiki Allah ya yaye maka damuwa to wannan aikin shi ma ya kasance muwafaqan lima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'addi in aka ce za ka yi sallah domin Allah ya yi maka wata damuwa to sallan nan da za ka yi kada ta wuce yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi ta dace da ya annabi ya yi kada ta wuce kada kada fala yuzada wala yunqasa kada ya tsara kuma kada ya rage daga abin da manzon Allah ya aikata wala yaf'alu wala yaf'alu fi ghairi zamanihi sannan kuma kada mutum ya yi wannan sallah sabanin lokacin da annabi yayi allazi shuri'a lahu wanda aka shar'anta mutum ya yi irin wannan aikin wala fi ghairi makanihi sannan kuma kada mutum ya yi wannan aiki sabanin gurin da allazi uyyina lahu wa huddida gurin da aka ayyana kuma aka aka yi masa iyaka kada ku manta Allah ya gaya mana a suratul hujurat ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi واتقوا الله إن الله سميع عليم الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوانا لسكي إيماني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله kada ku sha gaban Allah da manzon Allah farkon sura Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kada ku wuce gaban Allah da manzon Allah duk aikin da za ku yi kar ku wuce gaban Allah kada ku wuce gaban annabi Muhammad na amfana da damuwa za ka yi sallah ko za ka yi ce to bari mu sadakan gumba gumba na san ko kun san gumba ba sai ya dauki gumba ya bada sadaka ko wani malami ya ce masa ya je ya yi sadakan wake kamar ƴaƴan zakaru yaje yana ba wa mutane sadakan wake ko gyaɗa kwaya bakwai to abin da za ka lura da shi a nan shi ne, shi mai yin wannan aiki ya sha gaban Allah da manzon Allah ko bai wuce ba idan ya ce bai wuce ba sai ka ce masa hatu burhanakum in kuntum sadiqin zai ce ma sadaka ne na'am sadaka ne kai tawassuli da gyada da wake da gumba ko wani ya ci saboda ya ji amfaninsa albarkacin sadakan nan Allah ya yi maka damuwa shin da mu da kai nabi Muhammad wa ya fi sanin hanyar kusantar Allah to shin annabi ya taɓa sadakar gobe da wake da gyaɗa ƙwaya da Allah ya ce wasta'inu bi sabri wa salati ku nemi taimakonsa ta haƙuri da sallah sai wani ya ce maka to ka shiga damuwa ko ka je gun malami sai ce ka je ka yi nafila raka'a talatin kowace nafila kowace raka'a ka karanta yasin kafa kaza ko ka sauke yasin kafa kaza a nafila raka'a kaza kun gani in ka ce maka ina hujja sai ce maka ai Allah ya faɗa a suratul baqara wasta'inu bis sabri wasala Allah ya ce ku nemi taimakon sa ta hakuri da sallah don haka zai kai sallah ya ne ka saka kafa kaza to sai ka tambaye shi Allah ya ce a sallah amma kuma ya ce mana kada mu sha gaban Allah da manzon Allah Ko mun samu labari annabi idan al'amari ya rikice masa yana sallah shin yaya sallar take manzon Allah yana karanta yasin haka din da zarar an ce babu shi ke kiran bid'a don haka mu kiyaye kafin ka gabatar da aiki wanda kake fatan a dalilin aikin nan Allah ya biya maka bukata ka tabbata aikin da za ka yi nan ya dace da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kansa akwai littafin da yayi at-tawassul akan mas'ala ta tawassuli a cikin littafin yace subhanahu Allah ولكن الله سبحانه وتعالى قد علمنا في نصوص أخرى كثيرة الله يأتي مي mu gabatar da wani aiki in muna son ya biya mana bukata misali kai aikin kwarai misali sallah yadda ya faɗa mana wannan aya ta suratul baqara to a wasu ayoyi kuma Allah ya gaya mana anna alaina idza aradna taqarruba ilayhi an nuqaddima ilayhi bil a'mali salihah Allah ya ce mu gabatar da ayyukan kwarai in muna da wata bukata wajensa allati yuhibbuha wa yardaha amma fa sharadi ayyukan da zamu yi su tabbata fa Allah yana so kuma ya yarda da su sai ya ce to wa huwa da Allah ya ce ku yi sallah dan kuna neman taimakon Allah lam yakil tilkal a'mala ilaina Allah bai jingina ayyukan gare mu ba bai ce wato da aka ce ku yi sallah ba wai shike ne ka je ka yi ta sallah yadda ka ga dama ba wa man yatruk tahdidaha ila uqulina Allah bar wato shirya yadda za a yi sallan a hankalin mu ba haka kawai yadda ka ga dama raka'a goma talatin da uku ko a wa adwaqana yace li'anna hina idhin ستختلف وتتباين وستضطرب يتي دا الله يتي je ku yi sallah in kuna da damuwa da Allah yana nufin ku je ku yi sallah yadda kuka ga dama ko da ba ka samu sallolin suna nan daban-daban wannan a nashi tunani in bashi ne ya maka yawa sai ka yi sallah na suna raka a goma kowace ka karanta yasin a kowane mubin ka karanta sunan Allah ka ba ko kaga ya shirya nashi wancan malami shi ma ya shirya nashi wancan malami ya shirya nashi shin yana faruwa yanzu ko bai faruwa ya ce Allah bai bar mana hankalinmu ne za mu shirya abin da za mu kusance shi ba ku lura da kyau jama'a musulmi ba a bar tunaninmu shi ne za mu dogara da shi mu shirya abin da za mu kusanci Allah ba domin da an bar mana to da za ka samu ko tunanin sun bambanta daban-daban kowa da lakaninsa ga naƙanin bashi ga naƙanin damuwa ko da zaran ka ji an fara laƙani ka tabbata an bar tawassuli da Allah maɗaukaki ya shar'anta mu Allah shi samu gani sai ya ce bal na subhanahu Allah ya umarce mu an narji'a ilaihi min zalika ya ce mu kusance shi ta aikin kwarai wanda yake so ya yarda sai ya ce to aikin kwarai din kuma ku dawo ni zan gaya muku ba ku za ku shirya ba ya kai kasar aikin da Allah yake so ba yadda za a aikin da Allah ya ke so sai ka san aikin da Allah ya faɗa da bakinsa yana so in Allah ne ya ce wannan aiki ina son sa to wannan aikin Allah yana so amma don ka shirya wani abu ba ka da hujjar cewa shirin ka din nan Allah yana son shi ba ka da wannan hujja yace to idan kuwa za mu tawassuli ga Allah sai mu koma ga Allah wa nattabi'a irshadahu wa ta'limahu minhu mu bi shiriyar Allah mu bi karantarwar Allah li'annahu la ya'lamu ma yurdi Allahu azza wa jalla ma yurdi Allah azza wa jalla illa Allah wahdahu babu wanda ya san abin da za ka yi wato Allah ya yarda da kai sai shi Allah fali hada kana min alwajibi alaina dan haka tilas ne hatta na arifa wasa'il almuqarriba ila Allah an narji'a fi kulli mas'alatin ila ma shara'ahu Allah subhanahu bayyanahu li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam don haka har in muna son mu gabatar da wani aiki da za mu kusanci Allah to wajibi ne fa sai mun koma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don wajen annabi ne ake samun shirin da Allah yake so duk wani shiri wanda wani malami yayi ba annabi Muhammad ba shirin banza ne in ya ce maka wannan shiri Allah yana so sai ka ce masa hatu burhanakum in kuntum sadiqin shi annabi Muhammad ya samu garanti Allah ya ce mu bi shi haka ne ko shi ya fi mu sanin Allah ya fi mu sanin aikin da za a yi a kusanci Allah don haka aikin da annabi ya gabatar da wannan aiki ne ake tawassuli ba tunanin wani malami ba don Allah ku gane yace wa zalika an marji'a ila kitabillahi in aka ce a koma ga Allah da manzon Allah ana nufin a koma ga Allah wa sunnati rasulihi da kuma a koma ga qur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam haitu qala domin ko lokacin da annabi ya zo mutuwa ya ce taraktu fikum amrayn na bar muku al'amari guda biyu lan tadillu ma tamassaktum bihima ba za ku taɓa bacewa ba muddin kuna rike da abubuwa guda biyu din nan sune kitaballah wa sunnata rasulihi na bar muku qur'ani na bar muku hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk mutumin da ya rike qur'ani da sunnar manzon Allah ba zai taba bata ba ka sahihul jami'i hadisi na 2934 don haka tawassuli da Allah madaukaki yace a wannan aya ta suratul baqara wasta'inu bis sabri was salat ku nemi taimakon Allah ta haƙuri da sallah ta haƙuri da sallah to sai ka koma ga annabi Muhammad yaya ake sallah don neman taimakon Allah wannan sallah da Allah maɗaukaki yake magana a kanta ba sallah ce ta bukata ba sallah ce a matsayin maganin da zai cire maka wannan damuwa don haka ba ka yinta da nufin Allah ya yi maka damuwa kana yin ta ne saboda cikin sallan akwai karantarwa gare ka wanda zai rage maka zafin damuwa shi yasa Allah yake bi sabri dan maganin ta kenan wasalati ya sa ma tunanin lahira da fatan kun gane amma in ana neman sallar da za a yi don a samu biyan bukata sai a koma kuma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kamata ku gane jama'ar musulmi addu'a da kuke ganin ibada ce addu'a ibada ce ba ma wani ne ya faɗi wannan ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai hadisin yana sahih sunan abi dawud na dubu da ɗari uku da ashirin da tara yana sahihul jami hadisi na dubu uku da ɗari hudu da ɗaya hadisin annu'man bin Allah shi kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da'u huwa ibada addu'a ita ce ma ibada don haka shekul islam ibn ya ce cikin nau'ukan ibada cikin nau'ukan bautan Allah nau'in da ya fi addu'a da kuma zikiri saboda haka ya sa shedan ya ribaci al'umma cikin waɗannan ayyuka guda biyu da zikiri da addu'a da dama mutane sun jahilce su wanda har yanzu an shirka ba a gane ba saboda an jahilci mas'ala na tawassul. Allah shi samu gani. annabi ya ce addu'a ibada addu'a ita ce ibada da annabi ya faɗi wannan sai ya karanta ayar da take zafir wa qala rabbukum ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الدعاء هو العبادة النبي ذكرت الدعاء إتكي عبادة da ya faɗi wannan magana sai ya karanta ayar qur'ani wa qala rabbukum ud'uni ubangijinku ya ce ku kira ni astajib lakum zan amsa muku ku kira ni zan amsa muku wa ya faɗa ubangijinku sai Allah ya ce innal ladina yastakbiruna an ibadati waɗanda suke girman kai game da bauta na kun ga farkon maganar Allah ya ce ud'uni ku kira ni ud'uni addu'a kira ko amma can gaba Allah sai ya ce waɗanda suke girman kai maimakon ya ce ba sa kira na sai ya ce ba sa bauta na ashe ko da ud'uni da al'ibada ma'anarsu ɗaya don haka al'ibadatu hiya wa du'a'u huwa al'ibada don haka addu'a ita ce ibada Allah madaukaki ya ce waɗanda suke girman kai ba sa bauta na wato ba sa na sai da jihar na dafirin za su shiga cikin wutar Allah shi kare mu to idan kuwa ya kasance addu'a ibada ce tun daga hadisi ya tabbata daga bakin annabi Muhammad annabi ya ce addu'a ibada ce ya kuma kawo ayar qur'ani da Allah ya tabbatar da cewa addu'a ibada ce to ibada a yin da ka ku yi tunani zan je in shirya wa kaina yasin tana da mujin guda nawa bakwai kowane yasin ga irin abin da zan masa shiri na nake a matsayin zan gabatar da sun abadi na addu'a in eh, addu'an nan ku annabi ya ce mece ce shin an taɓa yin ibada da ka in eh, an ce da Allah ya ce ku tsaya sannan na yadda muka ga dama muke yi ko ko yadda annabi ya karanta da Allah ya ce ku yi azumi muna azumin yadda muka ga dama ne ko yadda annabi ya karanta da aka ce ku yi haji muna yin hajji na yadda muka ga dama ko ko yadda annabi ya karantar khudu anni manasikakum to da Allah ya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum annabi yace addu'a huwa ibada ku kira ba za ka kira Allah da ka ba yana da kyau ku gane yanda ba ka yin sallah haka na kullum yadda ka ga dama haka na kuma ibada ta addu'a ba ka yin ta ba tare da ka bi karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in ya kasance addu'a ibada ce to dole kuwa ya zamanto annabi ya karantar wanda kuma malamai sun tabbatar mana manzon Allah bai bar duniya ba sai da ya karantar da mu kai na musulunci jama'a ku lura yanda kuke ganin yanzu akwai talakawa cikin mu mabukata akwai marasa lafiya akwai masu larura masu bukatu kada ku manta fa sahabban annabi ma haka ne suke sahabban manzon Allah ba mutane bane mutane ne kamar mu jama'ar musulmi yanda ake samun talaka yanzu zamanin annabi an yi talaka yanda ake samun mara lafiya yanzu zamanin manzon Allah an yi su shin su sahabban annabi waɗanne irin ibada suka gabatar Allah ya yaye musu bukatun damuwarsu ya biya musu bukatu misali talakawar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin sahabbai talakawa wace irin addu'a suke yi don Allah ya yaye musu talauci idan sun shiga damuwa ko kunci na rayuwa wacce irin ibada suke yi har Allah ya yaye musu wannan bukata kar ku manta annabi ya gaya mana mafificin al'umma sune al'ummar da suka yi zamani da shi kada ku manta wannan don haka in kana son ka tsira sai ka koma zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka ɗauko karantarwansa yadda ya karantar da al'umma yadda za su yi addu'a in ka ɗauko abin nan da annabi ya karantar ka ɗabbaka shi kenan ka dace da sunnansa ya sani kafin duniya ta tashi al'amari zai lalace sai ya bamu labari tun bai mutu ba ka duba sahih sunan abi dawud hadisi na 133 da da da uku sahihul jami hadisi na dubu uku da da da sittin biyar hadisin sa'ad bin abi waqas Allah ya kara masa yarda annabi yake sayakunu qaumun ya'taduna fi manzo Allah ya ce kafin duniyar nan ta tashi za a yi wata al'umma cikin musulmai mabiyana waɗanda za su ƙetare ƙa'idan roƙon Allah ya ta duna fi du'a kun ga manzo Allah yana ba mu labarin gaibi yana ba da labarin abin da zai auku kafin tashin kiyama wanda yana cikin hususiyarsa alama ce ta annabci Allah ya sanar da shi kafin duniya ta tashi cikin al'ummar annabi Muhammad za a samu wasu za su ƙetare ƙa'idar addu'a manzon Allah ya faɗi wannan hadisin da shi yana cikin sahih sunan abi don haka bakar bin abdullah abu zai yana cikin malaman sa'udi akwai wani littafi da ya sunansa tashihud du'a gyara addu'a ya rubuta wannan littafi littafin yana da kyau a ce dukkan wani ɗalibin sunna ya yi ƙoƙari ya mallake shi tashihud du'a a cikin littafin nasa shafi na 61 yace kun wannan hadisi na annabi sallallahu ya tabbatar mana cewa annahayu anan i'tida'i fi du'a har ma yayi babi a kansa annabi ya hana a wuce iyaka ta wajen addu'a don annabi ya ce kafin duniya ta tashi za a samu wata jama'a cikin al'ummata waɗanda za su ƙetare ka'idar roƙon Allah sai ya kawo aya da take suratul a'raf aya ta 55 Allah ya ce ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiya lahu hmm. la yuhibbul mu'tadin Allah ne da ce ud'u rabbakum ku kira ubangijinku tadarru'an wa khufiya ku kira ku kuna tawali'u kuma ku kira shi a boye innahu la yuhibbul mu'tadin lalle Allah bai son masu wuce iyaka wannan aya tana suratul a'raf aya tana magana ne kawai akan addu'a Allah ya ku roƙe shi kaga waccan aya ta suratu ghafir yace ud'uni ku kira ni ku roƙe ni wannan aya ta suratul a'raf sai ya bayyana mana siffar yadda ake roƙonsa yace tabarru'an wa khufiya ana tawali'u a kuma a ɓoye roƙon kada mutum ya dinga kururuwa wato an fi son ka sassauta muryarka ka roƙi Allah madaukaki to amma da Allah ya zo ƙarshen magana sai ya ce innahu la yuhibbul mu'tadin lalle fa Allah baya son masu wuce iyaka kun ga shi akwai iyaka ko tunda Allah baya son masu wucewa akwai iyaka ke game da addu'a shine sai bakar bin Abdullah Abu Zaid yace fa hadha min nahaya an kulli i'tida'i kun ga kenan Allah ya faɗa mana wata magana wadda ta nuna eh, ta game hani game da dukkan ƙetare iyaka game da addu'a wata tajawuzu fi du'a'i wuce iyaka na karantarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ce wa min mashmulihi al-ibtida'u fi du'a'i ala ayyi wajhin kana yana daga siffa na ƙetar ƙa'idar addu'a mutum ya ƙirƙiro wata addu'a ta tunaninsa da zaran ka shirya ma kanka wata addu'a yace ala ayyi wajihin kana a bisa kowace irin fuska ka shirya ma kanka addu'a to ka tabbata ka yi bid'a ka ƙetare ka'idar da Allah ya ce innahu la yuhibbul mu'tadin kuma ka'idar da manzon Allah yake cewa kafin tashin duniya za a samu wata jama'a cikin al'umma ta waɗanda suke ƙetarawa da ka shirya ma kanka addu'a to tabbata wannan shiri da kai bid'a ce ina fatan ku lura na ba ku littafin tafsihu du'a shafi na 61 yana cikin malaman Saudi manyan malaman Saudiya Allah shi samu gani don haka addu'a da kuke gani tana daga cikin mafi gir ibada in ka duba shafi na 41 yace al-istihbabu lakum hukumullahi talaqa ila min shari'i in ka ce ya kamata a yi kaza to babu ne cewa ya kamata sai Allah wanda ya shirya shari'arsa addu'a addini ne ibada ne addini kuwa na Allah ne duk abin da koyi zama na Allah to Allah ya shirya abinsa da zarar ka ce ya kamata sai a ce haka Allah ya yi in ba Allah ne ya tsara ba to shi kenan mutum ya saba ma ka'ida Allah shi kare babin yana da tsawo zan takaita amma gobe insha Allah ta'ala zan ci gaba da bayani sai na kai karshen sa kafin nan mu ci gaba da tafsiri saboda wannan aya ta suratul baqara da dama akwai waɗanda suka jahilce ta Allah shi sa albarka cikin karatu da muka yi kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu kyakkyawar fahimta Allah ya gafarta mana kuskure ya sa mu dace da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tun daga yanzu har zuwa mutuwa mu ah, kai tambayoyi ko Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah mun karatu daga malam Allah subhanahu ta'ala a takaice kafin an tambayoyi an mutane gobe juma'a cewa lokaci ya dan canza dai saura kusa insha Allah muna fatan dai kowa ta fita hada don za a ci gaba sallah insha Allah to tambaya ta farko malam barka da zuwa da kun fatan Allah subhanahu ta'ala ya lafiya cewa malam dangane da da na ta eh, ji cewa ko mutum zai yi ko mutum zai yi don Allah to malam yaya mutum zai yi maganin cututtukan na zuciya kamar su shirka munafuci riya da girman kai jin kai da zai sauransu don mutum ya samu ingantaccen imani Allah ya samu dace amin to alhamdulillah wato wannan tambayar shi tana buƙatar amsa mai tsawo mafi dacewa shine mu samu littattafai da malamai suka rubuta a kai domin cututtuka ne masu yawa yadda ya kirga shirka munafunci girman kai da sauran waɗannan suna waɗanda suke samun mutane a zukata musamman kamar tsibbul kulu wanda malamai suka rubuta irin su ibn al-qayyim da shaykhul islam ibn taymiya su rubuta littattafai akan cututtukan zuciya da kuma matakai da ake bi na samun maganin da ake samun sauki daga waɗannan cututtuka amma a takaice idan mutum ya gyara zuciyarsa domin gyara zuciya abu ne wanda kai kake makanta ka gyara zuciyarka ya zama duk abin da za ka yi shi ba ka yin sa da wata manufa sai don ka sami yardan Allah da zarar shi ya yi kokari ya gurbata nan da nan sai kai ta addu'a domin akwai addu'a kuma da mutum yake karawa ka insha Allah karatu mu na gobe zan kawo wannan addu'a za a ji mutum ya hada da addu'a sannan kuma da istighfari da tuba da'iman yana kuma tunanin Allah a gaban ya sa Allah a gabansa a duk aikin da zai gabatar ya tabbatar yana yin sa ne domin ya samu yardan Allah amma idan ana son bayani cikakke dole sai an nemi waɗannan littattafai da na faɗa Allah ya samu gani muna fata mai tambaya ya fahimci abin da aka faɗi Allah ba mu ikon gyarawa tambaya ta gaba ce malam wai shin ko ya halatta abin mai yin rukiya sallah domin na ji wani malami ya ce ba abin su sallah har ma ya ce mai yin wannan aiki fasiki ne ya al'amarin yake shi wannan malami da ya faɗi wannan magana shi ne fasikin abin da ya sa na ce shi ne fasiki don makaryaci ne inda za ka same shi za ka taras yana da awardin mazhaban malikiya to abin da ya ce shine fasiki ko makaryaci sannan mara kunya domin littafin iziya kowa ya san littafin malikiya ko kuma suna da awar ba su bin wata mazhaba in banda mazhabar malikiya littafin iziyya in ka bude zaka ga an nuna ayi ruƙiyya a karanta ƙur'ani ga mara lafiya saboda ya samu sauki to idan yace ba za a bi iya sallah ba sai ka ce to malamin da ya rubuta iziya eh, eh, ba za a bi shi sallah ba eh, idan ko ba za a bi malamin da ya rubuta iziya sallah ba sai ka bi shi ba ko ga kowa ba za a bi ka ba shi yasa nake muku fasiki ne sannan yana turka da warwara wato abu ne wanda yake a fili domin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da yawa annabi ya yi ruqiyya sahabbansa sun yi ruqiyya mutanen nan suka ƙeƙasa ƙasa suka ce sam ba su yadda ba dalilin da ya sa ba su yadda ba saboda wani malamin su ya ce ba a yi su kuwa ba sa son a ce malamin nan makaryaci ne ko ya yi kuskure maimakon su samu malamin tun da wuri ya nemi gafaran Allah ya gyara akwai mutumin da ba ya kuskure sai suka ce ina malamin su bai taba kuskure ba to a kan wannan hanya suke suna ta kokarin kare malamin nasu har yanzu kuma dan rashin hankali suna karantar da mutane domin da ya kamata in za ka bi hanya ta ɓata kar ka koya ma kowa ko in dai zai zama kana da ɗalibai to a kwana a tashi ɗaliban na sannan faɗin suna ido za su rika ganewa malamin makaranci ne shi yasa za ka ga suna karantarwa amma suna yaye yara kuma suna wati da su sai sun karantar da ɗalibi sai ya balle ya rabu da su Allah shi sanu gari. tambaya ta gaba shine bayan sallama ya ce malam tambaya ta ita ce ni dan makaranta ne kuma akan dame ni a makaranta in aske gemi shin ko ya halasta in aski kuma suna cewa idan ba aski ba za a kore ne makaranta ya abun zan yi eh wato hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ce la ta'ata li ahadin fi ma'siyati Allah inna ma ta'atu fil ma'ruf ba a bin wani a saba ma Allah to sai ka auna shin aski gemu sabon Allah ne ko ba sabon Allah bane tunda aski gemu sabon Allah ne annabi ya ce a ajiye gemu ya yi umarni hadisi ba ɗaya ba biyu ba don haka ibada ne ajiyewa ma sai wani ya ce kada ka yi wannan ibada kaga in ka bi shi ka saba wa karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba a biyayya da mutum saboda a sabawa ah, Allah madaukaki amma akwai inda zai iya zama masa larura shine misali in ya zo jarabawan karshe ne aka ce ba za ka yi jarabawa ba sai ka ake gemu to dama ai jarabawa ce gaban sa ko sai ake gemu ya jarabawa yana fita kuma shi ya bar gemunsa amma wannan fa yanzu ne ya shiga makarantar aka ce in bai aske gemu ba <clears throat> za a kore shi in za a kore ta makarantu ne muke da su a duniya ta sunan da yawa kuma duk mutumin da ya dogara ga Allah ya isa masa duk wanda ya dogara ga Allah yake neman yardan Allah sama da yardan kowane mutum to Allah madaukaki zai isar masa bukatunsa muna fatan mai tambaya gamsu tambaya ta gaba kuma shine bayan sallama sai malam ne hukuncin cewa wanda ke shi shigi don a bashi limanci watan mutane kun ba sa son shi alhali shi ainihin liman ba ya yi tafiya ne shi kuma ya shigi sai an bashi limanci to ka ƙarfin amsa tambayar nan daga farko ina fatan wannan tambaya ba a yi ta domin wani mutum a ne ba saboda ban cika son mutane su yi tambaya a kan wani mutum ba don yakan zama dalilin fitina sun za mu yi tambaya mu yi ta domin Allah sannan a takaice akwai hadisin annabi da ya inganta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man amma qauman wa hum lahu karihuna la tujawizu tarkuwatahu duk manci mutane ba su son shi sallarsa ba ta wuce makogoransa illa ya kama ci gaba da karatu tambaya ta gaba ne malam dan Allah ina son a bambanta ni tsakanin dan bid'a da wanda ke sukar sunna dan bid'a da wanda ke sukan sunna mai bambancin su shi wannan fasiki ne sannan da shi da dan bid'an babin su guda a tauhidi babin su shine daidai ne ka kaurace musu baki daya jiya na faɗa ka duba littafin al-minhaj na imamun nawawi juz'i ina goma sha uku shafi na ɗari da shida fathul bari mujallar na tara shafi na ɗari tara da takwas dalilin falihin na as mujallar na farko shafi na ɗari hudu da ashirin da tara suka kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai al-imam an-nawawi yace wannan hadisi yana gwada mana jawazu hijran man khalafa sunna daidai ne ka kaurace ma duk limamin da ya saba ma sunnar manzon Allah da gangan mutum ne ya saba ma sunnar annabi da gangan an gaya masa ya bi har ma faɗa yake da sunnar manzon Allah to daidai ne ka kaurace masa musamman ma da shike Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda kuka yi imani ku kiyaye Allah duk inda za ku kasance ku kasance tare da masu gaskiya kuma hadisin annabi ya ce mana ah, la sahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi manzo Allah ya ce kada kai aboki sai mutum mai imani wato iya kokarin ka wanda duk kake mu'amala da shi ya zama yana da imani na'am sanin gaibu sai Allah amma irin shaida na zahiri ka ba mu wannan mutumin shaidan kirki mutumin kwarai ne to idan ku annabi zai ce abokinka ya zama mai imani abincinka mai tsoron Allah kawai zai ci sannan ayar qur'ani ta ce mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ina dalilin da zai sa ka tafi ka karfafa ma wannan malami da yake faɗa da sunnar manzon Allah ya zama kana bin shi sallah kaga kana ƙara masa ƙarfi ko idan an tashi a kawo fi sabilillah za a yi wani aiki sai ka bada tana ƙarfafa da'awarsa na faɗa da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma wannan yana gwada ba ta da ƙarfan aƙida bi ma'ana ta sashin alwala wal bara wa ya kamata mu so annabi ya karantar da mu wa ya kamata mu ki annabi ya karantar da mu wanda yake faɗa da annabi Muhammad sai zama shi ne masoyinka kaga wannan mutum ya saba wa ka'ida Allah ya samu gani tambaya ta gaba shine malam wata na ta yi wa'azi a abuja a lokacin marigayi sani abacha allah ya masa rahama ta yi a kan yadda ake roƙon allah har ka sa ka kawo isar wani sahabi wanda yake daga hannunsa ya roƙi allah da sunayensa guda biyu kuma ta ce allah ya ce ba zai mai da hannunsa ba har sai allah ya biya masa bukatarsa shi malam wani sahabi ne kuma inda sunayen allah ne ba shakka haka ne kuma shi ma ya kuskure ba sunayen Allah biyu ba bane guda hudu ne wannan sahabin sunansa al'ala'u bin al-hadran zamanin sayyidina Abubakar yayi gwamna a Bahrain addu'ar da yake yi Allahumma ya alimu hakimu ya aliyu ya azimu Allahumma ya alimu ya aliyu ya alimu ya hakimu ya aliyu ya azimu sunayen Allah guda hudu yake kira sannan in yayi kira su sai tawassuli da su sai ya roƙi Allah kuma yana gamawa Allah sai biya masa bukata labarin shi yana cikin hilyatul awliya na Abu Nu'aym mujallal na farko shafi na bakwai shi wannan na ba da misali ne akan yana cikin mujabud da'awa ga mutum ne mujabud da'awa Allah yana amsa addu'ar shi ah, da fatan wannan ya gamsar na ci gaba Um, bayan sallama kuma ce malam tambaya ta ita ce shin ko ya tabbata a sunna a da aka yi a wurin wanka a yi sallar farilla ko nafila da ita to ai sunnar ma ta faɗi fiye da haka abin da ma sunna ta tabbatar shine wankan kurin in yi ba ruwan kama da alwala yi wankan ba yi alwalan ba in ka fito yi sallah da wanka ba wankan kurin wankan janaba in kai ba ma alwalan kana fita ka je kai sallah sallar ka tayi wa yake cewa kaza yayi ko bai yi ba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ma yana cikin fikhun sunna ko fikhun sunna ta duba za ka gani amma kuma sunna ne mutum ya gabatar da alwala kafin ya yi wanka ana so ya gabatar da alwala kafin ya yi wanka da zai yi wankan ba alwala ya fita zai sallah babu komai a kan sha Allah to tambaya ta gaba shine wala ce ina shin ko ya halatta a cikin watan azumi mutum ya fara matasar dare ba da ranar nan sun ƙarin bayani ba laifi bai sani ba ne ai ta wannan kan ayar qur'ani ta faɗa uhilla lakum lailatas siyam lailatas siyam rafathu ila nisaikum ko mm. arrafatu ila nisaikum Allah ya halatta muku da daddare watan azumi kuna da dama ku tara da iyalanku karanta na gaba bayan sallama shi ma yace malam cikin watan azumin ramadan sai ya sami saƙon an ba shi mata sai ya sami kansa cikin wani tunani yadda za su kasance bayan an ɗaura musu auren bayan lokaci mai tsawo ya je wajen fitsari kawai sai ga mani ya zubo masa ya yaya hukuncinsa Allah azumin ka yi daidai ka duba al-majmu na al-imam an-nawawi mujallal na shida Aisha ta ce mana annabi sallallahu alaihi wa sallam kada yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sa'im manzon Allah yana sumbatar matarsa ya shafa jikinta yana da azumi wanda ya sumbata ya shafa ko ai dole al'aurarsa za ta miƙe ko kuma in za a dade ana yi mazi zai fita ko illa kawai baya tarawa da mace cikin azumi kun ga ashe kenan tun ana ana wannan an halatta abin da zai biyo bayan wannan kenan matukar bai kai ga jima'i ba Allah shi sa ga ci gaba tambaya ta kusa da ƙarshe ita ce malam shi ko ya halatta a lokacin sallan tarawihi in an kai sallah ta ƙarshe a rinka yin addu'a liman addu'a ma suna cewa amin amin yana nan a al-mughni na ko dama babu shakka daidai ne liman ya ɗaga hannu ya yi kunut kuma daidai ne mamu su amsa su yi amin kuskure da ake shine ta wajen hudu ba ta juma'a liman ya yi addu'a wani ya ɗaga hannu yana cewa amin nan ne bidiya take ɗaga hannu liman na addu'a a hudu ba da yin amin ɗin gaba ɗayan su bidiyoyi ne ka duba nailul awqaf na imamu shaukani Eh, kuma akwai wani littafi musamman ma da imamu suyuti ya rubuta sunansa al'amru bil ittiba in ka duba za ka ga bayani cikakke a ciki Allah ka duba al-mughni na ibnu qudama shi ma ya kawo da nailul awtar da kuma al-amru bil ittiba na imamu suyuti shikenan insha Allah wannan shine karshen tambayoyin da aka yi jiya wanda aka tace insha Allah na yau kuma gobe za a karanta su akwai